بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب tambayoyi da 'yan سكتورو نفركو يتي يا الدعاء إن شاء الله addu'a yana cewa Allah ya kara malin lafiya da nisan kwana ya tambaya ta ita ce mutum ne yake ladanci a masallacin da ya kasance na gargajiya daga baya sai ya gane cewa ba a daga murya murya saman liman sannan kuma ya liman ne ke rike spika kuma muryarsa tana wadatarwa yadda ya dace shin malam ya zai yi saboda suna ganin kamar in ba a yi ladanci ba sallar ba ta ba eh wannan ai ba ladanci ba ne zakara ake ce masa ladanci shine kiran sallah shi ne kiran sallah da ta da ikama so aka kirawo ladanci amma wannan tabligh da larabci shi ake ce masa tabligh isarwa haka ne isarwa yana da ya halatta a musamman in akwai bukata asalinsa shine hadisin rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa lokacin da aka fito da shi sallallahu alaihi wasallam aka zaunar da shi yana sallah A yi limanci sai na abubakar yana dama da shi suna tare kenan a gaba in yi kabbara na abubakar yana jiyarwa a abubakar haka nasu ma ya zo sai na abubakar yana tabligi yana isarwa saboda murya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin tana da rauni saboda rashin lafiya sai sai na abubakar yake isarwa to wannan ya tabbatar da wannan asali din cewa za a iya isar da muryar liman ga waɗanda suke a ba za su ji ba to amma idan akwai lasifika ba buƙatar a wannan isarwar babu buƙatar a wannan isarwar to waɗansu daga cikin malamai gaskiya sun ɗauki matsaya mai tsanani akan wannan sun ce idan babu buƙatar a isarwar sai ladan ya yi sai shi zakara sai ya yi zakara to sallarsa babu ita saboda ya wuce gaban liman kuma Allah ta'ala ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ka wuce gaban Allah da manzansa to tunda an ce liman a tsaya ai koyi da shi a bi shi to in ka wuce in ka murya sama da kasa ka wuce gabansa kenan saboda haka sai suka bata sallarsa sai suka ce sallarsa batacciya ce mai yin zakara in babu bukata suka ce sallarsa batacciya ce amma kuma wasu malamai suna ba su gabatun sallar ba saboda ta samu asali tun da sai na abubakar ya yi ba za a bata sallar ba da yake bukata ce ta saye to amma an ake babu bukata wannan ba zai zamanto ya kai ya zuwa ga ya bata sallar ba tun da ɗaukaka murya ba riga liman da aiki ba ba riga liman da aiki ba saboda haka shi wannan da yake yin ladanci sai ya koya musu a hankali eh, da hikima ce to ai tunda liman yana isarwa ai gara ma liman yayi bisa ni nayi tunda shi liman yana rike lastika watakila shi kuma ladan ko lasfikar babu ko lastikar ba shi da ita to tunda ko ba shi da lastikar ai gara ma liman kawai ya isar idan ba su yarda ba shi shikenan sai ka a babu laifi ka ci gaba da yi musamman in kana ganin akwai kwaɗayin ci gaba da yin naka zai janyo su ya zuwa ga su ringa karba daga gare ka in za su ringa karɓar nasiha daga gare ka saboda sun aminta sun aminta da kai har shine ma suka saka kai ladanci to babu laifi ka yi wannan domin ka janyo hankalinsu ya zuwa ga karɓa ya zuwa gare ka in ko babu in kuma babu fatan kancewa za su karba daga gare ka ko ka yi ko ba kai ba to babu komai ai ka haƙura da ladancin mana kai sallaka sai ka zama ladan sai ka zama zakar sai ka ce ka daina musamman in ya zamanto baka kaunar baka babu fatan cewar akwai wata maslaha da za a samu a cikin ci gaba da yin ladancin naka sai ka auna ka gani to sannan wannan yace ina da tambaya akan nawa ne misalin zakka a bana kuma ina kiwon kaji da na fara su a wannan watan shin zan hada har da su wajen lissafin zakkar ko sai sun fara yin kwai domin ƙanana ne kaji ne masu kwai layer to a nisabin zakka ni dai abin da nake fatawa a kansa lissafin zakka ana bin lissafin zinari ne a lissafin zinari kuwa a lissafin lissafin yakan kai wajen miliyan goma sha hudu sha biyu ne yanzu sha biyar har ya kai oh, ka buga da kudin yadda gwal yake yadda gwal yake sha biyar da ɗari bakwai da ashirin da biyar da eh, miliyan goma sha biyar da ɗari bakwai da tamanin da biyar amma in na azurfa ne bai kai haka ba na azurfa ko miliyan ɗaya bai kai ba amma ni dai da ni ina kan abin da ni'iyar na alma'ayiru shar'iyya yake a kai da kuma taron duniya da aka yi na sha'anin zakka wanda suka tafi a kan amfani a kan aiki da wato kimar zinare a matsayin abin da yake tabbatar da misali dangane da kiwon kaji kuwa to kaji idan ka yi su ne in kana kiwon su domin ka sayar da su in kana kiwon su domin ka sayar da su daga zarar ka samu mai saya za ka sayar sannan ka sake soyo waɗansu to su sun zamanto kamar wato kayan koli za ka kimanta su lokacin da shekara ta kewayo sai ka ga kimar su a nawa ake sayar da su a kasuwa sai ka hada su da kudin ka fitar musu da zakka amma idan kana kiwon su ne sai ka ajiye su sai sun kai wani munzali ka sayar ko ka samu mai saya ba za ka sayar ba ka zamanto to muhtakir kamar ka jira kan cewa sai sun kai wani lokaci sannan za ka sayar da su to idan suka kai idan har sun yi shekara daga lokacin da ka bayar da zakkarka har shekara ta kewayo ba su kai lokacin da za ka sayar da su ba to duk lokacin da ka tashi sayar da su za ka fitar musu da zakka akan za ka fitar da zakka ta kuɗin da ka sayar da su in ka riga tuni ka riga ka samu nisabi in ko baka samu nisabi ba to lokacin da ka sayar da su da shekara ta kewayo idan kuɗin da ka sayar da su in aka hada da kuɗin da yake wajenka sun kai zakka sun kai nisabi to sai ka fitar musu da zaka in ba su kai nisabi ba kuma ba za ka fitar da zakka ba an fahimta ai akwai bambanci tsakanin almudir wal muhtakir almudir shine wanda yake yana da kaya ko yaushe ya samu mai sayarwa zai sayar ya siyo waɗansu almuhtakir kuma shine wanda ya ajiye kayansa yana jiran lokaci da ya dace ya sayar da su kamar masu ajiye albasa masu ajiye wake da sauransu to su waɗannan idan suka fitar da zakar in har ajiyar ta kai shekara to za su fitar musu da zakka a lokacin da suka fitar in kuma ajiyar ba ta kai zakka ba to in suka sayar za su rike kudin in shekara ta kewayo in suka aka hada da sauran kudi da take wajen su ya kai nisabi sai su fitar musu da zakka in ku sun kashe kudin a kafin lokacin da ya kamata a ce kafin shekara ta kewayo lokacin da su fitar da zakkar su sun kashe kudin abin da ya saura ko an hada shi da kudin da yake hannun su bai kai su fitar da zakka ba babu zakka a kansu ina fata an fahimta na'am dukiya kike eh ai ai kaji nawa ne nisabin su haka ne wato dabbobi waɗanda kawai ake fitar da su ake fitar musu da zakka su ne wannan to azwaji awaki da tumaki da shanu da raƙuma su ne kaɗai ake fitan musu da zakka amma dawaki ba a fitan musu da zakka zomaye ba a fitan musu da zakka kaji kifi sai dai a fitan musu da zakkan dukiya zakkan urudu tijara kayan kasuwanci kayan koli yace tambaya ta biyu akan menene halaccin sanya wa yarinya suna iman domin na sanya wa 'yata kuma sai na ji wani malami a facebook ya ce bai halatta ba to ni dai ban san rashin halaccin ba ai suna suna ne nan an ce mata iman menene ai suna suna ne kuma suna iman ai imani gaskatawa ka sanya ma yarinya suna gaskatawa kuma shi ai sunan masdar ne shi masdari ana sanya shi ga namiji da mace hmm? almasdar ba shi da ba shi da jinsi an fahimta aiki ba shi da jinsi ba a cewa imani mace ne ko imani namiji ne tun da masdar ne da sigan masdar ya zo duk da yake ana mu'amala da shi mu'amalan namiji mm. ana ce ma imani huwal iman ba za a ce hiyal iman ba amma wajen sanya suna babu laifi don an sanya mata suna da iman shi ban san fuskar wanda yace ce bai halatta ba ban san hujjarsa ba ban san fuskar rashin halancin ba kuma al'asul a cikin abubuwa halarci har sai fuskar haramci ta bayyana na'am abdulmalik. eh ta ka ce kima zai yi ka gane abdulmalik wato idan ya tashi fitar da zakka idan dukiyarsa da yake da ita dukiyarsa da yake da ita shekara ta kewayo a kanta idan bai taba fitar da zakka ba mu ɗauka bai taba fitar da zakka ba yana da kuɗi kuma yana da kaji bai taɓa fitar da zakka ba to kuɗinsa da yake da shi a da ran da ya fara kiwon kajin sai ya tsaya ya lissafin ran da kuɗin da yake da shi in ba su kai nisabi ba to shi ke nan baki alaikum shi ba ahalus zakka ba ne amma ya samu kaji ya san lokacin da ya mallaki dukiyar kajin nan to yana bi tiriyan tiriyan daga ran da ya samu kaji zuwa ran da suke shekara ɗaya a wajensa idan mai saya ne ya sayar ya sai kaji ya sayar da su haka yake yi in ya sayo daga ya samu mai saya ko sun kai layas ko ba su kai layas ba zai sayar da su to ran da suka shekara ɗaya a wajensa daga ran da ya fara sana'ar kajin sai ya lissafi ya ga kimarsu a kasuwa in ya tashi sayar da su nawa ne idan kimarsu suka kai alal misali miliyan goma kuma shi kuma ya samu miliyan biyar yana da miliyan biyar a hannunsa kaga a lokacin nan a dukiyarsa ta kai misali kenan an fahimta to daga lokacin da dukiyarsa ta kai daga lokacin afon in ya zai lissafi a cikin shekara daga lokacin da dukiyarsa ta kai misali yana da miliyan biyar ko bai kai shekara ba daga lokacin da dukiyarsa ta kai misali to zai fara lissafi hauli zai zo kamar allah misali bayan ya fara sana'ar kaji bayan ya yi wata uku da ya lissafi sai ga abin da yake da shi na kajin nan zai kawo masa miliyan goma kuma yana da miliyan biyar to kaga ya zama to ya mallaki nisabi kenan a cikin watan january allah misali a cikin watan rajab to haka zai yi lissafi sai idan rajab ya zage sai ya duba ya gani nawa ne kuɗin da yake hannunsa idan kuɗin nan bai yi ƙasa da misali ba to zakka ta hau bai kasa da nisabi ba zakka ta hau kan kudin nan sai fitar da zakka akan abin da ya samu lokacin da wato watan rajab yake kewayo domin daga watan rajab ne nisabin sai ya cika an fahimta in kuma da ya taɓa fitar da zakka da ya taɓa fitar da zakka to zai jira wannan watan da ya fitar da zakka ranar da ya fitar da zakka ta kewayo sai ya ɗauki lissafi idan abin da yake da shi ya kai nisabi sai ya fitar in bai kai nisabi ba babu zakka tambaya na'am a ai dama ai dole ai sharadi ne dukiya sai ta yi shekara sana ake fitan mata da zakka daga ran da ka samu nisabi ba daga kan ran da ka samu nisabi ne zaka fitar da zakka ba daga ran da ka samu nisabi daga ran nan zaka fara littafi ka shiga cikin sahun agniya ka shiga sahun mawadata to daga nan zaka fara lissafin zakka ta hau kanka to sannan wannan bayan addu'a ya ce don Allah tambaya ta ita ce na kasance yaro ne ni karami mai karancin shekaru wanda shekaru na sun kai shekara sha takwas ina da mai gida a kasuwa kuma ina son shi sosai kuma ba zan iya irin son ba zan iya irin son da ne masa ba ina iyakan kokari na wajen rike masa amana amma ni haka zan je in dawo bai san ci na ba bai san sha na ba kuma sannan bai sanin lokacin da nake tafiya gida saboda haka nake so malam dan Allah kuma yakan dan zo wajen wa'azi dan Allah a yi magana a kai ko Allah zai sa ya gyara to eh abin nan wato da kai aiki kake masa yana in yana baka lada in yana baka lada to ba lalle san cinka da shanka ba in yana biyan ka sai ya zama to abinda zaka ci da abinda zaka sha daga abinda yake biyan ka ne amma an bisa al'ada zai biya ka sannan kuma shine zai rinka baka kudin abinci to wannan a sai ya zama to yana daga cikin ujurar ladan da ake baka yana lizimtarsa tunda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce a'atul ujura haqqa al-ajira haqqahu qabla an yajfa arakuhu ku ba ma dan kodago kudin sa tun kafin gumin sa ya bushe saboda haka kada yana daga cikin waɗanda ya zo a cikin hadisi annab sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce salatatu ana khasmukum mutum guda uku zan yi rigima da su in ji Allah mutum guda uku zan yi rigima da su daga ciki wanda ya ɗauki mai aiki ya cika masa aikin nasa shi kuma ya hana shi ladansa sau da ka ga wannan abin akwai abin tsoro ya waye zai iya husu waye zai iya rigima da Allah in ka ce za ka yi rigima tun anan duniya za ka rinka ganin ba kyau ko ma ma yau rigima zai yi da kai to kana rigima da Allah ko ma ba rigima zai da kai ba kanka kanka ma rigima jikinka ma rigima zai yi da kai saboda aka aji tsoron Allah na daga cikin kudin daga cikin dukiyar ba tare da saninsa ba in ba a yi da wajewa ba ba zai halatta ba sai dai idan al'ada ne tun wato alma'arufu urfan kalmadkuru sharfan abinda yake sananne ne a cikin al'ada to kamar an faɗi an ambace shi ne a matsayin sharaɗi idan dama sharaɗi ne haka yake al'ada ce yanzu ku ne dai a kasuwa wannan al'ada ce a kasuwa cewa kowane dan aiki dole ne a bashi kudin abinci eh na'am a sallamar to in ku a sallama sa ne kaga ba al'ada ba ce, ya danganta to tun ku ba al'ada bace kai inda sharadi to ai shine ai ya tun da kake ya danganta tun da kake ya danganta ba ka'ida kenan ba al'ada tabbatacca in babu al'ada to sai an yi sharadi in sai an yi sharadi a lafazi ko a rubuce tunda babu al'ada to in ko ba a yi sharadi a rubuce ko a lafazi ba to ba shi da haƙƙin ya ɗauka na e eh, da mutumin da ya ɗauki mutum ɗa ya sayar da shi ya mayar da shi bawa ya sayar da shi ya mayar da shi bawa sannan mutumin da aka haɗa shi da Allah aka haɗa shi da Allah akan amana ya ɗauki amanan sannan ya karya wannan amanan sannan ya ha'inci rajulun a aqabi thumma ya bayar da haƙi saboda an haɗa shi da Allah ya karɓa wato aka ba shi haƙi ya karɓa sannan kuma eh, dan Allah ga amana sannan ya cinye ta hmm. to sannan wannan ya ce bayan addu'a ya ce malam Allah ya maka albarka da fatan Allah ya ji ɗan hajjiya amin akwai wani ciwo da ya daɗe yana damuna kuma na je asibiti an yi gwaje-gwaje amma gwajin wannan addu'a ce? to wannan mutum ne ya yi noma kuma abin da ya samu ya kai nisabin zakka amma ya ci bashi ya sayi taki da ya zuba wa gonar shin zai fitar da zakka kafin ya biya bashi ko sai ya fara biyan bashin sannan ya fitar da zakar eh wannan mas'ala ce wadda take malamai sun yi sabani jumhurin malamai sun tafi akan cewar ita zakka ta gona ba ta noma ba a cire bashi da ya hakan mutum bashi yana tawaye nisabin zakka idan bashin kuɗi ne amma dabbobi da abinci da aka noma bashi baya tawaye su saboda shi bashi a ɓoye yake baya magana baya magana ita ko wannan dukiyar a bayyana take tana magana ka zo mutum yana da garkensa na awaki yana da awakinsa guda arba'in da shanu guda talatin da raƙuma guda ashirin da biyar sa'i ya zo in ya tashi zo in ya zo zai karɓa kawai zai ce a cikin arba'in nan kawo akuya a cikin shanun nan kawo ɗan maraƙi a cikin raƙuman nan kawo abin nan kawo bintu makaf hmm? hmm? sai ya karɓa ba zai tambaye ka ba cewa kana da bashi ai watakila kai ma ka je ka ciyo bashi don ka ciyo abincin da za ka ba su hmm? ko kuma ka ɗauki 'yan aiki suna bin ka bashi don su je su rinka maka kiwo ka dawo amma ba a tawaye wannan haka dalika wajen noma wannan shine mazhaban jumhurin malamai al'immatul arba akan haka take amma akwai daga cikin malamai wanda daga cikin ina jin har daga Abu har da Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam a economist din <laughs> daga cikin malaman Bukhari amma malamin economist ne eh wanda ya rubuta kitabul amwal shi yana da ra'ayin kan cewa za a raji za a zabtare a a wato bashi sannan a biya zakka sannan a biya zakka abin da yake mafi rinjaye a gaskiya shine mutum ba zai zartare ba shi don wannan zai zamanto zari'a ne na mutane su rinka hannun zakka zai zamanto hanya ce da mutane za su rinka hannun zakka da ba wanda ya san bashin da kariya amma abin da ake faɗa na kan cewa yadda yanzu noma ya zamanto noma sai ka nemi kuɗi ka sai taki sai ka nemi kuɗi ka sai iri sai ka nemi kuɗi ka biya leburori da sauransu kuma ga a zo abinda aka samu ya zamanto cewar ba zai iya biyan ba zai iya wannan da ka dauka ba a to shi kuma ita kuma zakka tinda an gina ta ne akan wadata saboda haka baka da wadata to amma an yi itilaki saboda wannan abu ne wanda yake a ɓoye ba kawai an yi wannan ba ɗaya daga cikin abin da ya sa aka wajabta zakka sai don tana tsarkake zukata na shi mai dukiyar da na talakawa tsarkake zukatan talakawa daga kyashi da kullata ka zo mutane kayi noma suna gani an zo da akorukura ana labta ana lodi sannan baka ba da baka fitar da haƙƙin Allah ba mai mutane za su ce a cikin zuciyarsu zuciyarsu ba ta yi daɗi ba su ba su san cewa za ka je kana ta bayani ne talaka da Allah ku yi haƙuri ya fuƙara ku yi haƙuri ba shi ake dina za ka je ka ta bayani ne wata wani ma da ka faɗa ka ce kaji makaryaci mun sani ne to saboda haka ai shari'a tana da hikima wajen bambancewa yayin da ya zama to kan cewa ba abu ne wanda yake zai bayyana ba sai aka ce ka zabtare in kana da kuɗi ana bin ka bashi to kudinka in sun kai nisabi amma ana bin ka bashi wanda in ka biya ba in ka ajiye abinda zaka biya na bashi abin abinda ya saura ba zai kai nisabi ba ba za ka biya zakka ba dan sifar wadata ba ta tabbata a gare ka ba a nan wajen haka ne sifar wadata ba ta tabbata a gare ka ba saboda ana bin ka wannan bashi din amma kuma wannan dukiya ce wadda take zahira wadda ta tabbatar da wadatarka shi ku rashin wadatarka abu ne wanda yake bafi ne kuma a cikin sha'anin wannan dukiya ana aiki da zahiri ne domin inda ana ba da zakka inda wato tsarin musulunci ake bi na zakka ai zakka amfanin gona da zakkar dabbobi ba kai ne za ka fitar ba sa'i ne zai je ya karba sa'i ne zai zo ya karba shi ko sa'i idan ya zo ba zai maka wannan tambayar ba ba zai maka wannan tambayar ba abinda kawai yake a cikin dukiya shine za a faɗa kamar sai na usman in ya zo zai raba mutane dukiyarsu da ake ba su duk shekara sai ce to ku duba ku gani wanda yake da bashi wanda yake da bashi to wanda yake da bashi bashin da in ya biya ba zai kai nisabi ba shi kenan wanda yake bashi da bashi to ya ba mu zakka sai ya karbi zakka daga wajen daga wajen mutane akan abin da ya fawwala al'amarin zuwa gare su saboda na dukiya ne na kuɗi wanda bai bayyana ba wallahu ta'ala a'lam amma kamar yadda nace muku akwai sabani tsakanin malamai amma al-madahibul arba'a akan wannan magana ce kamar yadda na ambata cewa ba a zabtare bashi kafin domin a rage nisabin dabbobi ko nisabin amfanin gona to wannan ya ce malam idan mutane suka haɗu suka yi noma kafin su raba ne za su fitar da zakka ko sai bayan an raba wanda nasa ya kai nisabi sai ya cire zakka eh sai idan suka haɗu suka fitar da zakka ba za su fitar da zakka ɗin akan haɗuwarsu ba ba kamar dabbobi ba ne ba kamar dabbobi ba ne kowa zai duba rabonsa idan abin da aka yi girbi wanda rabonsa ya kai nisabi sai ya fitar wanda rabonsa bai kai nisabi ba zai fitar ba saɓanin dabbobi dabbobi idan aka haɗu in aka haɗu to idan haɗuwar kamar alal misali akwai wanda yake da awaki ashirin yana da awaki ashirin wani kuma yana da tumakai ashirin kagan aka haɗa sun zamanto awaki da tumakai tun da jinsi ɗaya ne sun zamanto arba'in ko a cikin arba'in ana fitar da akuya ɗaya to sai su fitar da akuya ɗaya sai su raba ƙimar ta su kagan aka raba kowa nasa ba zai fitar da zakka ba mai dabba ashirin ba zai fitar da zakka ba mai akuya ashirin ba zai fitar da zakka ba mai tumakai ashirin ba zai fitar da zakka ba amma yayin da suka haɗu ya zamanto suna kiwo tare suna shan ruwa tare ana kula da su tare to sun zamanto dukiya ɗaya sai a fitar masa da zakka wannan akan wannan dukiyar ne kawai amma dangane da zakkar amfanin gona da zakkar kudi idan aka hada ana kasuwanci da kudi idan aka hada sun kai nisabi amma rabon kowa bai kai nisabi ba to babu zakka a babu zakka akan kowa sai idan ya zamanto cewa rabon kowa ya kai nisabi kowa sai yayi lakum dinukum waliyadi kowa sai ya fitar da tasu zakka eh. an fahimta saboda haka da amfanin gona da kudi hada wato hadaka ba ta wajabta zakka akan dukiyar ita kadai akan wato ba ta hada ba ta wajabta a fitar da zakka akan haduwar dukiyar kowa nasibinsa zai fitar rabonsa zai duba ya gani in rabonsa ya kai nisabi ya fitar in rabonsa bai kai nisabi ba babu zakka a kansa alaikum salam na'am wa'azi a makabarta duk babu ba komai a duk ya zo daga annab sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam a hadisin albara ibn azib ana haka din kafin abin ne lokacin yayi wa'azi hmm? haka zalika a a a hadisin istaghfiru li akhikum فإنه, فإنه, الآن فإنه الآن يسأل kaga wannan wa'azi ne kaga bayan an binne ne saboda haka duk ne za a iya wa'azin kafin a binne za a iya yi bayan an binne za a iya azumin wa'azin lokacin da ake binnewa amma lokacin da ake binnewar mutane sun shagaltu da zuba kasa da sauransu babu sakina babu nutsuwa haka zalika ko kafin a binne din ne yayin da ake yin wannan mutane sun shagaltu ba lallai ya zamanto kanta sun mai da hankali akan abin da za a yi ba saboda haka a yi bayan an riga an binne shine zai fi kuma akwai fa'ida na ayi wa'azin bayan an riga an binne bayan an riga an binne mamaci mamaci yana samun ɗebewar kewa da waɗanda suka tsaya a wajen da tsayawarsu a wajen kamar yadda ya zo a hadisan amr bin al'as ya ce idan na rasu ku tsaya akan kan kabarina gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a raba namansa domin in sami ɗebewar haso da zaman ku tare da ni wannan ɗebewar hasan yana ganin zai taimaka masa ya ba shi ƙarfin gwiwa wajen amsar da zai yi ma mala'iku yayin da za a yi masa to kaga wannan ya nuna a yi wa'azin bayan binnewan ya fi amma duk kowanne ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka faɗa a hadisin albara kafin abin ne yayi wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai wannan dan uwa da ya hadu da rashin lafiya yana ta an yi ta gwaje-gwaje amma ana nuna cewa lafiyar sakalau amma shi kaɗai ya san me yake ji muna roƙon Allah ya yaye masa Allah ne masani da abin da yake damunsa Allah ya bashi lafiya Allah ya yaye masa abin da yake damunsa Allah ya sanya masa mafita daga gare shi Allah ya gaggauta masa waraka akwai dan uwa ma yaro wanda yake sikila ɗaya daga cikin yan uwa ne gare mu yana fama da wannan cuta muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya crisis ɗin da ya samu Allah ya yaye masa Allah ya inganta masa lafiya magabatanmu Allah ha gafarta musu akwai yar uwa wadda take yar uwa ce ga makwabtanmu na nan masallaci wanda ita ma tana kwance tana cikin tsananin rashin lafiya muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata Allah ka sanya mata waraka Allah ka gaggauta mata waraka Allah ka hada mata tsakanin lada na wannan na hakurin wannan rashin lafiya da kuma waraka Allah muna roƙon ka inganta mana lafiya kuma abubuwan da yake damun mu na rashin lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah abin da yake damun wannan ƙasa tamu na rashin kwanciyar hankali Allah ka ba mu zaman lafiya abin da yake nema ya dun faro wannan gari wannan jiha tamu na ta'addanci muna ka Allah ka tsare Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka ije wannan bala'i yan ta'adda da suka yi gangami suna nema su dun faro cikin wannan ƙasa tamu da ta'addancin Allah ka watsa su Allah ka tarwatsa su Allah ka jefa tsananin su a tsakankanin su Allah ka tsare mu da tsarin ka ka kiyaye mu da kiyayenka ka kama makwabtan mu kuma da su ma suke fama da wannan ta'addanci da ya yatsu a ƙasashe daban-daban Burkina Faso Niger da Mali da eh, niger da mali da sauran kasashen wannan afirka ta yamma da suke ta yin sansani a ko'ina muna roƙonka Allah kai mana maganin wannan fitna Allah waɗannan maɓarnata Allah kai mana maganin su Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu daga sharrin su Allah kai mana maganin fitinar masu fitina Allah ka amintar da mu Allah kuma barazanar da Amerika take yi domin ta kawo tashin hankali da harin yaki a wannan ƙasa ta mu Allah ka watsa aniyar su Allah ka shagaltar da su da kawo kansu Allah ka sanya tsananin su a tsakankanin su Allah ka kawo abin da zai shagaltar da su da kawo kansu Allah ka ɗauke sharrinsu daga gare mu matafiyanmu Allah ka kasance tare da su da waɗanda suke halin tafiya da waɗanda za su muna roƙonka Allah ka kasance tare da su masu neman addu'a akan sha'anin harkar kasuwancin su Allah ka ba su nasara wanda suke neman addu'a akan jarba wasu da suke Allah ka ba su nasara akwai ah, sirkinmu wanda yake fuskantar ah, za a yi masa aiki za a yi masa aiki aiki wanda yake mai tsanani muna roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah ka sa a yi cikin nasara Allah ka inganta masa lafiya Allah ka kasance tare da shi Allah ka gaggauta masa waraka Allah muna roƙonka waɗanda suke waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin karayar arziki Allah ka tayar da koma Allah ka azurta mu da arziki mai albarka yan uwanmu da suka yi noma suke girbi Allah ka sanya albarka a girbin su Allah ka sanya albarka a cikin girbin su Allah wannan abin da ake nema a ba mana a wannan ƙasa na tsananin haraji Allah yi mana maganin sa Allah ka kawar da shi daga gare mu Allah ka kare mummunan nufin da ake yi akan bayinka Allah abin da duk zai ƙara tsanani akan talau akan talaucin da muke ciki muna roƙonka Allah ka yaye mana shi Allah ka kawar da shi daga wannan al'umma ta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin